Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. hukumomi a yammacin kasar puerto rico sun fara kwashe mutane a cikin manyan motocin bas-bas yayin da hukumar da ke kula da yanayi ke ci gaba da gargadin cewa dam ɗin waharaka zai fashe masu kula da dam ɗin sun ba da rahoton cewa madatsin ruwan ya fara tsagewa tun daga jiya juma'a kuma akwai yiwa ya fashe ya haifar da ambaliyar ruwa jami'an sun ce za a kwashe akalla mutane dubu hamsin zuwa saba'in daga yankin da dam ɗin yake shugaban amurka donald trump ya kwatanta takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un a matsayin mutum mai tabin hankali bayan da shugaban koriyan ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi gwajin bam ɗin hydrogen a tekun pacific shugaba kim ya fitar da sanarwar barazanar tashi ne bayan da ya gargaɗin cewa zai mai da martani kan barazanar da trump ya yi masa da kuma ƙarin takunkumin da aka ba koriya ta arewa a jiya juma'a shugaba trump ya gargaɗi kim a shafinsa na twitter inda ya ce kim jong-un na koriya ta arewa wanda yake da taɓin hankali wanda kuma bai damu da yadda yake azabtar da mutanensa da yunwa ba ko kashe su da yake yi zai ga jarrabawa da bai taɓa gani ba a baya sanarwar shugaba kim har ila yau martani ne ga jawabin da shugaba trump ya yi a zuwan majalisar ɗinkin duniya a wannan makon inda ya kira shi a matsayin mutum mai roka wanda ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa ya kuma kwatanta gwamnatin kim a matsayin ta azzalumai inda ya jaddada cewa idan ta kama amurka za ta kare kanta da ƙawayenta inda wato za ta kare kanta da ƙawayenta idan har ya kama ta shafe kore ta arewa daga doron ƙasa baki ɗaya hukumomi a ƙasar mexico sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar a ranar talata ya kai 293 yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da lalibi a cikin baragizai ko za a samu wanda allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba shugaban hukumar tsaron farin kaya luis felipe puente ya ce fiye da rabin mutane da suka mutu wato 155 su rasa rayukan su ne a babban birnin kasar na mexico a wani rubutu da ya su na twitter a jiya juma'a ya ce adadin mutanen da suka mutu a sauran yankunan kasar ba su canza ba inda ce mutum 73 suka mutu a jihar morelos 45 a puebla 13 a mexico 6 a guerrero sannan mutum guda ya mutu a wahaka. tun daga ranar talata masu aikan ceto suka dukufa babu kakkautawa yayin da suke samun taimako daga tawagogin ma'aikatan da kasashen duniya suka tura kasar waɗanda suke kokarin kawar da gine-gine da suka rushe sanadiyar girgizar kasar mai karfin maki bakwai da ɗaya kasashen da suka kai ɗauki a ƙasar ta wato a ƙasar sun hada da isra'ila da japan da amurka inda suka taimaka wajen ceto akalla mutane 60 a birnin mexico labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sanata jan mccain na majalisar dokokin amurka ya sanar cewa ba zai iya marawa shirin soke tsarin kiwon lafiya na obamacare da 'yan jam'iyyar state republican ke so su yi a ranar 30 ga watan satumba ba hakan na nufin sanata mccain ya bi sahun wasu sanatoci biyu 'yan republican kenan da suka hada da sanata ran paul na jihar kentucky da sanata susan collins ta jihar maine wajen kin amincewa da yunkurin da suke wato suke yi na soke tsarin kiwon lafiyar idan kuma har babu waɗannan ƙuri'u uku 'yan jam'iyyar republican ba za su samu adadin ƙuri'un da suke bukata a majalisar ba wajen soke tsarin kiwon lafiyar na obamacare a wata sanarwa da sanata mccain ya fitar a jiya juma'a ya ce ba zai goyi bayan soke tsarin ba saboda bai san nawa za a kashe ba da yadda lamarin zai shafi adashin da masu cin gajiyar shirin suke zubawa da kuma adadin mutanen da suke shirin zai taimaka ko ya wahalar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurkan mitch mcconnell ya ce ba zai nemi a kada kuri'a ba har sai suna da tabbacin cewa sun samu adadin kuri'un da suke bukata domin soke tsarin kiwon lafiya na obamacare gwamnatin somaliya na ci gaba da magiyar neman kasashen duniya su cire mata takunkumin sayan makamai da aka saka mata yayin da take ci gaba da fuskantar barazana na 'yan kungiyar al-shabab yayin da ya gabatar jawabinsa a zaren majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a firayim ministan somaliya hassan alkhair ya yaba da irin ci gaban da ƙasar ke samu ta fannin siyasa da kuma tsaro inda ya bi dakarun inda ya bi dakarun haɗin gwiwa na tarayya afirka da ake kira amison a takaice firayim ministan ya ƙara da cewa suna buƙatar makamai a gurguje saboda haka akwai buƙatar a ɗage musu takunkumin sayan makaman domin dakaransu su samu kayan faɗa da ƙungiyar ta al-shabab ya kuma kara da cewa kasar a shirye take ta yi aiki da kasashen duniya domin a sha ta hanyar da za a ɗage mata takunkumin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shiri na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allah To na tuwakar uh, Ibrahim Yala kenan wadda ya rera ma mahaifiya da ɗanta wanda ya nuna kanshi ne amma yana maganan hannunka mai sanda ne ga mm. duka haka abubuwan suke tafiya ga uwaye na gari. Ai uwa daban take mm, Usman. Ai in ba ku an shiga uku ai. Kwarai da gaske. <laughs> To Allah ya sa mu dace. Amin amin. To an tashi lafiya ko? Lafiya kalau. To madalla. Da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya. Haka yake to barki ya fara yau sakonnin gaisuwan ne? To Usman sakon fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Turai Sadauki Katsina da Hajiya Lami Mallamawa da Hajiya ta Madina da Hajiya Hafsatu Janjare. Sai gaisuwa fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Hajiya Rabi Rafin Daɗi Katsina da Fadimatu Muhammad Kwairan Gajada wato Maman Bashir. Sai gaisuwa fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Almustafa Abdulkadir Jelani daga Bida Niger State. Sai Mustafa Yahaya da Lawal Adamsi da Abdullahi Dalha Sarki da Nuruddin Abubakar Azare sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri. Gaisuwa fata a bari ya huce zuwa ga Ismail Ismaila SG Ismail da Ibrahim Hassan da Malam Garba Shehu sai Adam Y Musa da Garba Kimo da Isa Ticha Gombe. To idan kuma muka leƙa majalisar dandalin Facebook ta Abari ya huce, gaisuwa fatan alheri ta Abari ya huce ga Mahmud Isa Kablewa da Salisu Mustapha kuɗuɗɗufawa To Allah ya sa na faɗi sunan daidai da Gamba Ahmad, sai Ibrahim Abdullahi da Umar Riyo Ibrahim da Umar Aminu Ishak da Jimfi Ahmadu Adamu da Abbas Amin maxist da Rukayyat Ummin Shirem da Hassana Sarah Beatrice sai Fayama Jarumi da Ibrahim Isiyaku Bisalla sai It's Mik Yuhang to Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Alhaji Rabil Ahmad da Ahmad SA Kufai da Salmanu Umar Gusau da Zaharaddin Ya'u sai Aisha Sa'id sai Safiyanu Muhammad da Muhammad Y Muhammad sai Isa Musa da Ahmad Musa Umar da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Amin amin. To ni ma bari in fara gaisuwar fata alherin na abari ya huce da majalisar ta abari ya huce amma a shafin Facebook hmm. wanda akwai wanda suka miko sakonnin gaisuwar tasu da fatan alheri zuwa ga uwa da abokan arziki sannan kuma mu a nan sai muka cafa cewa gaisuwar fatan alheri na bari ya huce daga Adamu Ahmad da kuma Muhammad Musa da Abdul Gafa Umar Jega sai Aisha Ibrahim da kuma Usman Usi sai Muhammad Bello Yanoko da kuma Haruna S Danzomo sai Baba Haruna gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ashiru Rabi'u da Mustapha Jidda da kuma Babangida Yusuf na faɗa sai Abubakar M Hamisu sai kuma Awal Abdullahi da Usaini ya haya. gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Adam Muhammad Ibrahim da kuma Hamisu Kabo Kabo sai kuma ummu yasir da kuma halluru ibrahim falladan sai ciro mallawal zaharaddini da ya haya ibrahim gaisuwar fatan alherin abbari ya huce zuwa ga nafi'u mika ilu sba da kuma habibullahi na manzo salahu sai gaisuwar fatan alherin abbari ya huce zuwa ga sayyar umar da basirin lawal da kuma muhammad adam da imrana kabir sai daga ƙarshe gaiso fata alherin na bari ya huce zuwa ga ismail sulaiman da muhammad a nas da kuma akar limesia allah sana faɗa daidai sai muhammad digi da kuma ashiru abubakar sai fatima sani sai bulahi tura da kuma salihu jafar sai ya'u ganda tura garki da kuma musa ashafa sabuwa da habibu isa sai kuma ya'u tura mai ruwa sai ya'u ibrahim sai rufe da ali alhassan da sarauta mai sarauta da kuma abdul salamu abdul sai yahaya awwal mai katako da muhammad abubakar sai kuma aminu s lami da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji amin maganar ta sani sha'awa shi babu jinkiri in kai haka ka rike Muhammadu. Ban tsaya ga annabi Muhammadu. Abinda ya ce a yi a rirrike, abinda ya hane mu dun mu sake, sunnar sa mu kama mu rirrike yin hakan shi ne son sa Muhammadu. Ban tsaya ga take sunnar samu kama bar rike yin hakan shi ne san muhammadu ban tsaya ga annabi muhammadu zagi karya duk mu daina, a ci duk mu daina, bidi araban zakar mu rinka yi lokaci na sallah mu bar hutu ban tsaya ga annabi muhammadu wanda duk allah shi kai adalci ga wanda bai da shi karka bar talaka ya dinga yin fushi karka kwashe haƙi tafarkin Muhammadu ban tsaya ga annabi Muhammadu yan ɗariƙa kuma duk namu ne zikiri ku sani ba laifi ba ne yin istighfari tsarinmu ne a dai tsaya ga tsaro wakar farin gani manzan Allah kenan ta Ibrahim Yala hayin banki a Kaduna mm. wanda kuma kin san shata mafa fa yayi irinta. Eh, eh shi ma ya faɗa eh ya ce ya ciro ta daga wurin na shata eh, eh mun tsaya ga annabi muhammadu ba eh, eh to Allah samu dace amin amin mm, kidan dai yayi daɗi gaskiya ya yayi daɗi ka san sauti ai usman da kun shiga rai wallahi wai wai ta malam hidi ya ce wai ba kyau ko ba dai ba daɗi ba mm. ta kuturu ba kiɗa yayi kiɗa malam yana shan shayi mm. a gefen mai shayi jikayu sun wuce da mota daidai daidai daidai ya ce <laughs> muzum muzum muzum To da su kina gaya muke akwai wani da kina magana menene? Wai wata amarya ce ita kuma eh. <laughs> bayan an ɗaura mata aure dare yayi mm. lokacin za a kai ta ɗakin mijinta mm. sai kuka take yi ita ba ta zuwa ta fasa auren. Eh. Da ƙyar aka samu aka sa ta mota tana ta eh. kuka. aiko ana zuwa unguwar sai direba ya manta gidan <laughs> tashi hankali kuma duk wanda suke cikin mota ba su san gidan ba eh. can sai wata tsohuwa ta ce Eh. kawai a koma da ita gida gobe angon ya zo ya tafi da ita amarya tana jin haka eh. kuma ta ga direban ya juya zai koma da ita gidansu eh. kawai sai ta bar kukan da take yi ta ce gafa gidan can mai farin fenti za ta gane gidan ne <laughs> ashe ba za ta yi misin iyaye ba ba za ta rasa su ba <laughs> a ina abin nan ne usman ana so ana kai kawai ci kawai ci ana ga gidan nan mai farin fenti a mata aure mace tsohon ce komin abin ki sai ya zo <laughs> eh ga ta cewa ga gidan nan ce baki da kunya sai ya zo Kananan bidiyo nan da ake ɗauka na eh. ban dariya ne aka aiko min a cikin whatsapp dina mm. wani ba fulatani ne dan uwana dangi da sandan shi ya shigo birni ya ci irin haɓar kada din nan a kan shi da ya share shi irin ta saki din nan mm. kawai yana zuwa ya ga ana kera wani katafarin bene malam mm. ga katuwa get ga bene ga irin barandan nan irin balkani din nan katun baranda a ya daga <laughs> kai haka ya dogare a sanda ya kalli bene ya kalli bene kawai sai irin yan birni eh. ya taho ya kawai yana tafi tafiya kawai lura dan filan nan a shekaru ki kawai zo gaban dan filan ne dan hankali shi kai me kake kallo mm. ah, bene mana ya ce to benen ka ne zaka zo ka dinga kal <laughs> tun da ka kalli benen ya fi sau goma mm. ya ce a rada sau hudu na kalla <laughs> ya ce to wallahi sai ka biya kuɗi duk mm. ɗaya ne duk kallo ɗaya ai ba benen ka bane ka san nawa ai kawai ka zo ka kalla mana bene <laughs> ya ce ni fa sau kashe goma ni sau hudu na kalla ya ce to duk kallo ɗaya dubu ɗaya ne dubu goma ya ce ni hudu ne dubu hudu akai ta ma aka samu aka shawo kai dai eh. to kawo dubu hudu kawo kallo hudu ya zagaya ya turo kuɗi a cikin mm. ɗauri ya taro ya buɗa ya kirga ya ce dubu hudu ce ce to ba hudu ba ne eh. ya karba bahaushen ne <laughs> ha kare kawai ya gaba yana juya shi ko dan fulani kawai ya tukari a sanda kawai sake kallon kallon benan ne kalle mm. shi amma wanga bahaushe akwai banza kallo goma sha biyu na yi <laughs> kaji na shehu ya cuta ta sha biyu cuta ta cuta da <laughs> gaji shi an buga mishi hanci wai waya shi kallo goma ba hausha kai eh. shi kallo sha biyu ne <laughs> ne dariya ce ai kama mene ne sai sai sai to ai dole dole ta sha wannan labari <laughs> da masu sauraron mu Usman ga wani na wani tsoho nan shi kuma to to wani wai wai shi wani suna ne ya dace da wannan tsohon to wani ba zaka ka bashi suna ina ga zan bashi wai wani tsoho ne yana hmm. wajen wa'azi hmm. sai mai wa'azin ya ce karshen duniya mata za su rika yawo tsirara eh. har suna bin maza. To fa irin shigan nan da ake ta eh, zamani. Eh mai wa'azi na cewa mata har za su hmm. rika bin maza kawai sai aka ga tsoho yayi tsalle da ihu ya ce Allah ya kai mu. <laughs> tsoho ne jiran zamani <laughs> Me jira ƙarshen duniya. ai zamanin kenan yana jiran zamani. Oh me jiran zamani. Ni na zaci cewa zai Allah ya kyauta ai. Ko ce Allah ya sa rama nan. Lokacin. <laughs> Wannan ne. Kaji ma tsufa mai na jiran ƙarshen duniya. Wannan wannan ai sai a hankali to wannan kan sai a solo. Eh. <laughs> to to ya da su dai in baki na na dan caba ne amma ina ga mm. zan bari sai gobe to Allah ya eh, kai eh, mu sai wani lokaci sai gobe dadin labari zan bari sai wani lokaci to Allah ya kai mu da lafiya zuwa dan Mm. da a caba ne ki ji yanda ya fita a guje daga bayi malam yana wanka yana cewa fatalwa ta biyo shi za mu ji wace irin fatalwa ce <laughs> yanzu kan da dan safinatu so dangi sai kuma ni usman ahmad kamar a madadin madogon shirin ibrahim alfa ahmad nake cewa mu zama lafiya sai lafiya wani mafi cikin shirin wani daga nan madalla. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.